Neda! mu shirya da mu ga gwamna in Allah yarda an gama da mu shirya eh, eh. yau wasu nakasassu kenan ma jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya yayin wata zanga-zangar lumana suka gudanar a Jalin Gofa da jihar domin nuna kyama ga barace-baracen da wasu suke yi da kuma shakulatin bangaren da suke zargin gwamnatin jihar na nuna musu a yanzu waɗannan nakasassun da suka da kutare kura mai gura goma kafi da ma bebaye sun kokara da birnin jihar ne dauke da kwalaye suna neman ne a share musu hawaye sunana Rifkatu mun zo mu yi zanga-zanga ne mu kwashi 'yancinmu daga wurin gwamnati a ba mu abun yi mun gama makaranta muna da yaya muna da ilimi muna da kwalayenmu ba mu da abun yi ba abun da za mu yi kullum sai yawon bara coci muke zuwa don mu nemi abinci coci ma sun gaji da mu michael garba mun yi kuka mun yi kuka ba su ji mu ba shi yasa yau na fito da taburma na gaba gida ba komawa gida zan kwana nan za mu kwana nan yo sai mun gan gwamna ya fito da kanshi ya saurare mu kuma bukatar mu ya biya wanda ya shafe mu wanda kuma gwamnati state ta yi riding wannan right namu a matsayin mu na wayan da Allah dora larura mun fito ne domin mu yi motsi a ji mu don mu san wani hanya ta yaya za a bi a cimma ruwa domin samun nasara to sai dai kuma yayin da ma suka iso kofar gidan gwamnati waɗannan nakasassu su ma samu tujjani daga zaratan jami'an tsaro da ke gadin gidan wanda ko suka hana su shiga batun da koyatun zura na nakasassun ko da yake da jibin goshi kwamishinar Hakokin mata malama louis emmanuel wanda ita ta wakilci gwamnan jihar aktar dare disan ishaku ta shiga tsakani inda ma akwai wani damuwa kun wuce a ce sai kun zo kun zauna a nan na tuna ko waɗansu mataye guraguro su biyu hadiza da wacece sun biyo ni wajen ofis ni haka na rubuta na ce sa sunan su a ɗauke su aiki ya ba su gaya muku ba su biyu mata ba mana amma na son tabbatar muku da cewa wannan gwamnatin tana nan da muryanta tallafe ku duk wani abin da kuke nema gwamnati nan da ta baku. Kun gane ko amma ku yi hakuri. Hankuri muke muku. Amma ban da yaudara. Ba ka yaudara. Ne na ga muku ba yaudara. Na gode. Na gode. Ku tafi sa ya muke mu. Sakataren ku yi hakuri. Ya yaudare mu. Head of service ya yaudare mu. Commissioner ya yaudare mu. Bayan ko da wakilar gwamnati ta yi jawabinta. Shi ma sakataren kungiyar nakasassun jihar Ali Muhammad Dados wanda ke cikin jagororin nakasassu a jihar ya koyi jawabinsa nema da cewa menene ya sa gwamnatocin waɗansu jihohi kan suna ɗaukar nakasassu aiki a taraba state ba ba da aiki ga tsoffinmu nan ka duba ka duba ana ba da aikin gwamnati ana ba da empowerment ana ɗaukan mata ana ɗaukan 'yan makaranta ana ɗaukan matasa kamar yadda alƙaluma ma ke nunawa najeriya dai ƙasa ce da ke da nakasassu da dama da ke bara ko da yake kawo yanzu matsalar bara ba wai kai ga nakasassu ta tsaya ba a ko har da masu lafiya da ke da mutuwar zuciya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya ni bai damu na banda dai lamarin al'umma in wasu sun maka daidai wasu ko sun saba ma in an saka haƙuri a gaba da halayyar girma to sai komai ya wuce ba tare da bacin rai ba kuma haka Allah ya so